Shafin sada zumunta na Facebook ya bayyana cewa wata tawagar injiniyoyi 60 suna nan suna aikin kera wata na'urar kwamfuta da za ta riƙa yin mu'amala da kwakwalwar mutum ta yadda da zaran mutum ya yi tunani za ta rubuta abin da ke cikin zuciyarsa. Tawagar injiniyoyin da yi na shirin yin amfani da wata fasaha da za ta riƙa ɗaukar bayanai daga ƙwaƙwalwar mutum cikin daƙiƙa ta kuma mayar da abin da mutum yake tunani cikin rubutu. shugabar wannan tawaga jina Dugan ta bayyana cewa abin da suke fatan yi shine su samar da hanyar da mutane za su rika rubuta kalmomi ɗari cikin minti ɗaya kawai ta hanyar yin tunani. Wato ninki biyar kenan wajen sauri idan aka kwatanta da yadda mutane suke rubuta kalmomi ta hanyar wayoyinsu. Sannan a hankali dai wannan na'ura za ta baiwa mutane damar sarrafa na'urorinsu da zuciyarsu maimakon su yi amfani da hannunsu wajen danne-danne kamar yadda aka saba. yanzu dai an kwashe kwanaki biyu kenan shugaban shafin facebook yana ta bayyana yadda wannan sabuwar na'ura za ta kasance a wajen wani taro da ake gudanarwa na f